This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25, 31, da kuma 60. Masu sauraronmu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashar ce kai tsaye a gidajen rediyon amfani, sarauniya, fara'a, nomad da alon da niyya. kana masu na'urar kwamfuta suna iya daddangula voa hausa.com a duk lokacin da suka so kamo tashar masu saurare assalamu alaikum barkamu da haka yanzu din ma ladan ibrahim a yau ne a wannan kan da grace alheri abdu da ma sauran abokan aiki daga nan birnin washington dc muka sake dawo muku da wani sabon shirya a wannan daren a cikin shirin za ku ci gaba da bayanan da ke fitowa game da turmutsatsin da aka yi a kasar saudiya sai kuma ku ji cewa 'yan boko haram sama da 200 ne suka mika kai ga sojojin najeriya haka kuma za ku cewa yau dinnan ne aka cire najeriya daga cikin jerin kasashe masu ɗauke da cutar polio wato shan inna da yake muke ke ba muke baku take ba ku ne za ku kira domin bayyana muna ra'ayoyinku amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da yammacin yau ga cikakkun labaran. Shugaban Amurka Barack Obama da dakwaransa na kasar China Xi Jinping sun amince cewa babu wata gwamnati a tsakaninsu da za ta goyi bayan kutse ta hanyar intanet da gangan da nufin satar fasaha ko sirrin harkokin kasuwanci. Wani batu da ya sa ake samun rashin jituwa tsakanin ƙasashen. Obama ya faɗa a wani taron manema labarai na haɗin gwiwa bayan ganawarsa da shi a fadar White House yau Juma'a cewa na bayyana karar cewa tilas ne a daina an sami ci gaba sai dai akwai sauran ci gaba aiki a gaba shugaba shi ya shaida wa manema labarai cewa bangarorin biyu sun cimma matsaya kan batutuwa ya kuma jaddada cewa beijing ba ta goyon bayan kutsen intanet kowane iri ya ce china tana gaba da kutse amma muna buƙatar daina tsira wa juna yatsa da kuma cusa siyasa a batun. Paparoma Francis ya yi jawabi ga shugabannin kasashen duniya a hashel kwatan Majalisar Ɗinkin Duniya da ke birnin New York yau Juma'a tare da yin kira da ɗauki matakin ƙasa da ƙasa da nufin shawo kan matsalar sauyin yanayi da talauci a kuma taimakawa 'yan gudun hijira da suke kauracewa tashe-tashen hankula a kasashen su. Ya kuma ziyarci dandalin tunawa da waɗanda aka kashe a harin ta'addancin birnin New York ya yi addu'o'i da kuma karama waɗanda suka rasa rayukansu a har-haren da aka kai wa Amurka a shekara ta 2001. Paparoma ɗan shekaru 78 ya danganta rashin kula da lalata muhalli da abin da ya kira rashin damawa da marasa galihu cikin al'umma. Ya ce son zuciya da bakin kwaɗayin mulki da neman abin duniya sun haifar da rashin mai da hankali da kuma rashin damawa da marasa ƙarfi da talakawa. Paparoma ya ce waɗanda ake bari baya ba su samun cin moriya harkokin arziki ko dai domin suna da nakasa ko kuma ba su da ilimi ko kuma kwarewa ko kuma ba su da ƙarfin ɗaukar matakin siyasa. papa roma francis ya ce hana bil'adama cin more harkokin arziki ko more ababen jin daɗin rayuwa babban keta haƙƙin bil'adama ne da kuma rashin kula da muhalli to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kakakin majalisar dokokin amurka john bena ya sanar yau juma'a cewa zai yi murabus daga majalisa ya kuma ya kuma ce zai sauka daga mukamin sa ƙarshen watan oktoba domin ja'in jan da ake yi kan shugabancinsa zai gurguntar da lamura a majalisar dan jam'iyyar republican ɗin daga jihar ohio ya ce ya yi shirin barin mukaminsa na kakakin majalisa ƙarshen shekarar nan amma ya dawo da shirin baya yayin da rikici tsakanin jam'iyyar republican ke yin barazana ga majalisa aikin kowane kakakin majalisa na farko shine kare mutuncin gwamnati da muke kauna duka mu ba domina nake yi ba abu ne da ya shafi al'umma da kuma gwamnati in ji bena bena da yake majalisa tun shekara ta 1990 yana fuskantar matsi daga 'yan jam'iyyar republican masu tsatsauran ra'ayi da aka fi sani da tea party kan batutuwa da dama masu ra'ayin 'yan mazan jiyan sun buƙaci da a janye ba cibiyar ƙayyade iyali ta planned parenthood tallafin gwamnatin tarayya a kasafin kuɗi kafin su amince da ci wato ba da kuɗin gudanar da ayyukan gwamnati buƙatar da 'yan majalisa da dama suka ƙi amincewa da ita bena ya shaida wa taron manema labarai cewa karamci ne aka yi masa a shekaru 25 da ya shafe a majalisa da kuma ya zama shugabanta ya ce mataimakinsa kevin mccarthy daga jihar california ya dace ya zama kakakin majalisa bena wanda sarki salman na kasar saudiya ya ba da umarnin nazarin tsarin ayyukan hajji bayan turmutsutsun da aka yi a bayan birnin makka da ya yi sanadiyar mutuwar mutane akalla 717 waɗanda sama da 900 kuma suka ji raunuka iri daban-daban an nuna a hoton bidiyon gawarwakin mutane a ƙasa da waɗanda suka ji raunuka waɗansu kuma suna kuka amina da ke tazar kilomita 5 daga birnin makkan majitan suna zuwa wurin ne domin jifar shaidan aikin ibada na ƙarshe kafin bikin sallah an yi jerin gwano ana fuskantar zuwa wuri guda ne da rana kafin wani rukunin mahajjata ya juya ya fara komowa abin da ya sa aka rika karo ana tattaki mutane maza da mata tsofaffi da majiya karfi wakilin sashen hausa nasiru adamu ya ya bada rahoton cewa turmutsitsin ya faru ne a wurin ayyukan ibada da ke mina inda aka kafa sama da tantuna dubu ɗari da sittin domin masu aikin na haji wannan turmutsin shine sanadin hasarar rayuka na biyu da aka samu wannan watan bayan gocewan wata kugiyar ɗaukan kayan gine-gine da ta yi sanadiyar mutuwar mutane ɗari da tara a birnin makka a bana labaran duniya ke ka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka to bari mu faro takon da kasar saudiya inda nasiru adamu kaya wanda ke can kasar ke cewa an yi amanna najeriya ta rasa mutane da daman gaske ciki har da fitattun mutane kamar farfesa tijjani almiskin da shahararriyar yar jarida bilkisu yusuf sai kuma likitar alazai dr hafsa shetu barista abdullahi muktar muhammad shine shugaban hukumar alazan najeriya babu shaka akwai yan uwanmu yan najeriya da wannan abu ya shafa wanda ko dai sun samu rauni ko kuma ana zaton allah ya karɓi ransu a cikin wannan al'amari amma a zuwa yanzu da muke tattauna wannan ba za mu iya ba da alƙaluma da ko kuma sunayen waɗanda ake zaton sun rasu ba sai mun samu tabbaci daga gwamnatin saudiya ta hannun ma'aikatan kiwon lafiyansu kafin mu iya ba da wannan sanarwa muna fatan 'yan jaridu za ku ɗan ƙara hakuri da mu har zuwa wannan lokacin. shahararriyar 'yar jarida bilkisu yusuf dai da ke rubutu a jaridar daily trust a kwanaki mun yi hira da ita lokacin da sakataren majalisar ɗinkin duniya banki mun ya kawo ziyara najeriya. a gaskiya sakataren majalisar ɗinkin duniya a banki mun ya yi magana da ya so sarai kwarai ya ce duk abubuwan da ake yi dinnan na ta'addanci ne da rashin jin daɗin rayuwa da yanayin ɗumaman yanayi wato climate change da ma in ka duba rashin samun ci gaban waɗansu ƙasashe wanda millennium development goal a wannan shekaran ya kamata an kare shi za a fara sabo wasu kundi da za aka kafa na ci gaban biladama ya ce duk abin da ya sa ba a ci tasiri a kansu ba saboda dahana da ake yi da dukiyan jama'a da rashin kula da haƙƙin mutane da rashin kula da yadda za a ci gaba da rayuwar mutane masu mulki ba sa kula da rayuwar mutane. Dr. Mansur Sokoto na cewa marigayen nan sun yi shahada ne. Sun yi Arafat amma ba su yi dawafi da sa'ayi ba. Turere ne yasa ya zamo karshen rayukansu. Insha Allah sun samu shahada. Kuma za su tashi ranar alkiyama suna labbai Allahumma malabbai. Mutane suna kukan wahalar tsayuwar alkiyama su kuma suna kiran Allah suna ƙoƙarin kammala aikin hajjin su a wannan lokaci. yanzu dai za a jira jiyon alhazan najeriya da suka rasa ransu da ake ganin kasar ita ce za ta zama ta uku mafi rasa alhazai don tun kafin wannan akasi alazanta 22 ne suka rasu ciki da waɗanda suka rasu ta hanyar rashin lafiya da waɗanda kugiyar gini a masallacin kaba ta auka musu nasura da mali kayan murar amurka daga muna kusa da makka to allah ya kyauta yau 25 ga watan satumba shekarar 2015 aka cire najeriya daga kasashen da ke dauke da kwayar cutar polio na tattauna da dr nasir sani gwazo ɗaya daga cikin manya-manyan jami'ar ma'aikatar kiwon lafiya a najeriya abinda hakan ke nufi ga kiwon lafiya a najeriya to mu a wurin mu 'yan najeriya da kuma dukkan wanda suke lura da al'amuran kiwon lafiya na duniya wato international health akwai abu ne na farin ciki gagarin ƙasa irin najeriya wacce take da ɗumbin jama'a da kuma barazana irin ta polio yau a ce an wayi gari an shekara guda cir har da wasu ƙarin watanni babu polio an yi gwaji gwajin da ake wajen mataki uku ne mataki na farko a auna a ga cewa babu wani bayan gida da aka ɗauka na yara masu shan inna da aka auna a ƙasar aka ga suna da shan inna sannan na biyu auna environment wato yanayin kasa da wurare na kazanta a auna babu polio to wannan abu na farin ciki ne sannan na uku zama na ce ana kawo yara da suke zama guragu na wani dalilin amma idan an duba ko mutum nawa aka samu ba za a taba samun mai polio ba wannan ya nuna cewa ana samu ana dubawa amma babu koliyan ne shi ba a ganin ta saboda wannan abun farin ciki ne a gare mu abu ne wanda ba zai kara mana kaini da kwarin gwiwa mu ci gaba da tinkarar wasu cututtukan sannan dalilin matsayin wato alheri na biyu da wannan ya jawo mana shine akwai matakai uku da ake bi na tabtace kasashe masu barazanar polio da muna mafi mataki mafi tsanani wato kasar da take da polio mai kuma yada polio muka fita daga wancan mataki na kasa da take da polio muka daina yada ta a duniya sannan yanzu an sake cire mu a mataki na biyu an kai mu matakin kasar da yanzu ma ba ta da polio amma akwai tsoro na barazanar za ta iya dawowa saboda haka wannan ma'anarsa shine cewa babu polio babu barazanarsa ba ma yada polio to dakta ah, shi me ya kamata a ce an yi domin ganin cewa ba a sake fuskantar wannan barazana ba ah, abin da ya kamata a yi a wannan yanayi shine a ci gaba da allurorin rigakafi ah, har sai an yi wa cutar doguwar rakiya yadda ba za ta kuma dawowa ba wannan muna da akwai tsari wanda hukuma ta kiwon lafiya mataki na farko da suka tsara tana da shi wanda za a ci gaba da yin annan allura har sai an yi doguwar rakiya sannan akwai wani alheri kuma da zai bujiro daga baya dukkan ma'aikatan da suke irin wannan aiki na polio sun samu wato kwarewa wacce yanzu idan da za mu tunkari wata cutar ita ma za mu gabayanta kuma ina sa ran ita ma yadda ake shawarwari dai a bi a nemi yaƙi da cutar wato kyanda wacce ita ma tana kashe mutane da ragowar cututtukan ƙananan yara. To, dakta baya ga ku shugabannin masu kula da harkokin kiwon lafiya, suwa da suwa ne ne suka taka rawan ganin aka kai ga cimma wannan nasara? wato wanda duk ya ce da kai ga mutum ɗaya zai yi kuskure wato haɗin ƙarfi ne da ƙarfe da haɗin kai da haɗin gwiwa da komai ai zaman kai ya ɗinki an yi ana aikin nan tare. da madalla haka kuma 'yan boko haram sama da 200 ne suka bada kai bori hau ga hassan maina kaina da hirar da yi da kakakin sojojin najeriya kanar sani usman kuka sheka sun ga uwar bari wuta ta ishe su kai kasan sun galabai ta kwai kuma sun tabbatar cewa babu alamar nasara gare su wajen wannan yaki ne suka mika wuya yanzu magana nan da ake kusan ɗari biyu da yan kai ne suka mika wuya ko suka yi saranda ga sojojinmu a garin ban ka sani jiya sojojinmu sun yunko suka ba najeriya goron sallah inda suka karɓo garin banki daga yan ta'adda na boko haram a nan gaba za mu tabbatar muku da hakikanin ko mutum nawa ne da sauransu amma yanzu maganar ake eh, sun dora kan mutum ɗari biyu da makamansu ka san kuma jiya muka ci garin banki da yaki. a kanar lokacin da suka mika kansu ana kokarin buɗe wuta a wurin ne ko kuma an yaki an gama ko kuma sun ji labarin za ku abuka musu ne eh, eh, to wato abin da muke so ka gane ka san akwai wato ka'ida ko kuma wani wa'adi da shugaban kasa ya ba sojojin najeriya na cewar su tabbatar cewar an ga ƙarshen bayan 'yan ta'adda na boko haram nan da wata uku to hakikanin gaskiya ba mu ƙasa a gura ba muna ta bakin ƙoƙarinmu duk wasu wurare da aka san inda 'yan ta'adda na boko haram suke an je an kakkaɓe su daga wajen mun nausa abin da yake rage mana mai karfi sai inda sansaninsu da ya fi karfi shine nan dajin sambisa to duk wasu hanyoyi da suke samun makamai da wasu abubuwan masarufi an bi an dode kamar yadda na gaya ma sun ga uwar barin shi yasa suka miƙa wuya kuma sun ga ta, kai ka sani tuntuni wasu daga cikin ma ga sun gudu boye makamai suna gudu kuma ana kama su kuma wasu daga cikin su kwanaki sun miƙa wuya to ba abin mamaki ba ne waɗannan ɗin ma haka ne kuma ina kyautata ma da dama za su yi mubaya'a su miƙa wuya in ba haka ba dole wannan wa'adi muna nan kan shi za a tabbatar da cewa an ga ƙarshen 'yan ta'adda na boko haram. da haka shi ma wakilin haruna dauda biyu ya da wannan batu a hirarsa da manjo janar yusha'u mahmud abubakar kwamandan sojojin jihohin arewa maso gabashin najeriya yawanci saboda wayannan ba ma da suke danawa a hanyoyi to amma saboda kowansu 'yan makamai da muka samu da sauransu a kowansu kuma 'yan dabaru da muka ɗauka da aka zuwa banki bai mana wani wahala ba rabin banki kamarun ne rabi nigeria ne to akwai haɗin kai tsakaninmu da sojojin kamarun kamar yadda muke da haɗin kai tsakaninmu da sojojin chadi da nijar da benin republic kuna ku kame ne a wannan garin banki lokacin da kwato garin banki daga hannun waɗannan mahara akwai wanda ana gaya maka mun kama wajen mutane 200 wanda suka ba da kansu suka ba da kansu kuma yanzu yadda nake maka magana kasan kasan cewa abin da muke yanzu shine muna bi daki da daki cikin garin mu tabbatar abubuwan da za mu samu akan makamai motoci kamar yadda na gaya maka yau da safe nan bai fi awa guda ba da muka sami wannan labari an aka kawo mana cewa mutane 200 sun ba da kansu to na tabbata kafin ranar tafadi zan iya gaya maka muhimman mutanen da aka kama da wanda aka kashe lokacin da ake wannan yaƙi na banki wanda aka kama mata ne ko maza ne ko kuma duka garwai suke ɗari biyu na haɗe suke mata da maza idan mayakanmu suka shiga gari suka kama gari akwai yawancin lokuta za ka ga akwai wanda suke cikin garin an tilasta su ne sarki iduna gabar galare galale yamma ga kulya ta a garin su umar tulku haba mutan gari ku gwada mai gidan su umar tulku ku ce ma umar tulku ya sai juma ya yan to madalla yanzu kuma yau da yake juma'a ce ku za ku kira mu domin ku bayyana mana ra'ayoyinku akan duk abin da ya shige muku duhu ko kuma kuke son ku bayyana a gama da sani ta mai kashe giwa wata giwa tana gudun wata giwa dan zomo na gudu mun bi sai da dafa mun kashe dan zomo sau rabuwa laifi balewa, dan zomo ina hana maka dambe kana ganin laifi na aina ce ma ke miyagun kaya to da ka kai wanda lana ta yi irin madan da ka ima duna sai gunta kwat umar tulku kuma sai ya yi wanda an bisa hausa madar rigima ta irke julin ya babubuwa ta miri da mai shanu. Kali na yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To ma da lamun samu kira na farko daga jihar Kebbi, wane ne daga jihar Kebbi? Assalamu alaikum sashen Hausa na mura Amurka mai magana Ikirama Isa mai rediyo shi ta bai daga jihar Kebbi tare Najeriya. To Ikirama Isa me ya ra'ayinka wannan daren? dukkan faɗin baki ɗaya musamman Najeriya da Nijar da kuma Ghana yana barka da sallah da fata kuma an sallah lafiya. To mun gode Ikirama Isa yanzu kuma ga kuma wani ya kira daga jihar Adamawa. Wane ne daga jihar Adamawa? Sani Sani Malabu ne. sani malabo me ya ra'ayinka wannan daren eh, ra'ayina yana wa mai girma shugaban kasa fatan alheri da sojojin najeriya da suke nuna wannan aiki to ra'ayin sani malabo kenan game da batun sojoji eh ina musu farin ciki allah ya tabbatar da alheri to madalla ku ne za ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku ba ba mu ne muka ba ku take ba muna sauraron ku ku za ku kira ku gaya mana me ya shige muku duhu akan me kuke son ku yi magana a yau domin ba mu ba ku maudu'i ba ko ne za ku ba mu ra'ayoyinku akan abin duk da kuke sha'awa ko muradin faɗi ko kuma ku bayyana ma sauran masu sauraro da ma sauran duniya su ji lamba mu tana nan kamar yadda kuka saba kiran a kanta wato kun san yau juma'a ba mu ba da take muna sauraron ku akwai batuwa daban-daban shin addini ne eh, siyasa ce Ah, tattalin arziki ne shugabanci ne kasashen duniya ne ga batutuwa nan dai birgit lamba mu kuma tana nan kamar yadda kuka saba wato biyu sifili biyu biyu sifili biyar to ga kira daga ondo wane ne daga ondo Ali mai leda ne daga nan ore yaro ondo wane ne ali mai leda oh ali mai leda to ali mai leda na'am me ya ra'ayinka wannan daren ra'ayina ina addu'a ga wayanda suka rasu a saudiya kuma ina kira ga hukumomin alhazan najeriya da allah da suka gaggauta faɗin abin da yake faruwa ga jama'ar mu da suke a wannan ƙasa mai tsarki domin mu samu kwanciyar hankali ga iyayenmu da suke a wajen to ali mai leda mun kuma gode yanzu kuma bari mu je jihar kaduna wane ne daga jihar kaduna Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. To alhamdulillah suna na dai Halidu mai sai da taki da nama cikin garin Amana mai kasuwa karamar hukumar Igabiya jihar Kaduna. To Halidu mai taki me ra'ayinka game da wannan daren da a yau din nan? To za mu mika ta'aziyar mu ga al'umma zan mika ta'aziyya na ne ga al'ummar musulmin duniya sakamakon rashin rasa rai da aka yi. Allah ya ji kansu da gafara Allah ya gafarta musu. to amin sun ma amin mun gode yanzu kuma bari mu je jihar Niger waye daga jihar Niger malam dan garin ne Suleiman Ahmed ne mai zama kwanta wara da wanda ke zama mina jihar Niger eh kwarai Suleiman to me ra'ayinka ra'ayina ina ina ina so barka sallah ga shugaba mai mai girma da kuma jinjina ta ban girma ga sojojin Najeriya ga aikin da suke to a ƙarshe kuma ina miƙa ta'aziyya ga alhazanmu da suka samu iftila'i a ƙasa mai tsarki Allah ya musu gafara Allah ya karɓi shahadar to Suleiman Allah ya karɓi addu'a mu gaba ɗaya amin ina kuma miƙa gaisuwa ga dukkan ma'aikatan jihohi Hausa to mun gode Malam Suleiman yanzu bari mu je Jos yar kwata ta yamma gaba wane ne daga Jos Assalamu alaikum wa alaikum salam. wake magana musa akuyan ne daga fobor to musa akuyan me ra'ayinka gaskiya wannan abin da ya faru a saudi arabia mm. gaskiya ina addu'a mm. allah ya gafarta musu sannan kuma mayakanmu da suke can maiduguri sojojinmu na najeriya allah eh. ba su nasara kuma Allah taimaki gwamnatin mu samu zaman lafiya a Najeriya. To mun gode da wannan addu'a taka. Musa Akuyam. To Musa Akuyam. Na gode ra'ayi na. To madalla mu kwan lahiya. Bari mu je jihar Gombe kuma waye daga jihar Gombe? Dr. Mamman ne daga jihar Gombe. Dr. Mamman to me ra'ayinka wannan daren? ra'ayina gaskiya mulkin janar muhammadu buhari yana da kyau yadda na shiga intanet na ga yana jajanta wa mutanen mu da suka rasa rayukansu a saudi arabia abun eh. alfahari ne da shi ra'ayin dr mamman kenan to mun gode ra'ayin eh, dr mamman bari mu je jihar eh, bauchi kuma waye makwacce jihar gombe waye daga jihar bauchi sunana albashir yakubu ta fawa daga garin bunanu kalmar kuma ta fawa balewa to albashir me ra'ayinka wannan daren Eh, ina yi ma al'ummar musulman duniya barka da sallah sannan kuma ina daidaita wa 'yan uwa da bukari jikin waɗanda suka rasa rayukansu a wato kasar saudi arabia to allah sha addu'a mu gaba daya yanzu kuma bari mu je abuja babban birnin tarayyar najeriya waye daga abuja sunana musa je kereri mu rama hukumar sumaila ta jihar kano daga abuja to musa menene ra'ayinka wannan daren da amma Musa Musa ka dan rage rediyon ka don Allah yawa alhamdulillah da farko ina jinjinawa shugaban kasa Alhaji Muhammadu Buhari da namijin kokari da yake na ganin cewar kasar mu Najeriya ta zauna lafiya kamar yanayin yadda ya yi wa al'ummar Najeriya alkawarin cewar wata uku da ubangiji Allah zai kawo ƙarshen tashe tashe hankulan da ake ciki kuma mun ga kusan ba a kai wata ɗaya cikakkiya ba mun ga ƙarshen abun yana neman zuwa don haka muna jinjina masa muna yi masa fatan alheri ubangiji Allah ya taimake shi Allah ya bashi nasara akan dukkan abubuwan da ya sa a gaba na al to Musa mun gode da wannan ra'ayi naka bari mu je jihar Kaduna kuma waye daga jihar Kaduna birnin gwamna wa alaikum salam wa alaikum salam Yusuf Muhammad daga Rigacikun. To Yusuf Muhammad me ra'ayin kan nan daren? Ok ra'ayi na akan wannan yakin da yan ake da yan Boko Haram. Muna eh. fatan Allah ya ba sojojin Najeriya kwarin gwiwa da ci gaba da murkushe wa'annan mutane. To da kuma kiran ma. mun gode zauna da kasan mu lafiya to madalla malai da kuma kira malai su ne muka zo kira na karshe wanda zamu iya dauka a wannan daren gobe ma rana ce in mun bude layukan mu sai a kokarta kira domin bayyana ra'ayi yanzu kuma sai sharhin muryar amurka da ke bayyana manufofin gwamnatin kasar jami'an zaɓe a ƙasar bama sun kammala matakin tantance 'yan takara sama da dubu shida waɗanda suka nuna sha'awar tsayawa takara a zaben gama gari da za a yi a ranar takwas ga watan nuwambar wannan shekara ƙasar ta bama wacce ke kudancin asiya na da jam'iyyun siyasa da kuma 'yan takara sama da 300 da ke zaman kansu waɗanda za su yi takarar neman kujeru 1,171 a majalisar ƙasar yayin da wannan mataki na tantance 'yan takara ya kasance abu mai sarƙaƙiya yayin kuma da tuni aka sanar da waɗanda sunayensa za su bayyana a jikin ƙuri'a da kuma akasin haka a nan an samu rashin daidaito hukumar zaben ƙasar ta bama wacce ake kira uec a takaice ta yi watsi da sunayen 'yan takara ɗari da suka nuna sha'awar yin takara inda mafi yawansu an yi haka ne saboda ikirarin cewa su ba 'yan ƙasa ba ne akwai wani ɗan takara daga ƙabilar rohingya da suka kasance musulmai wanda aka hana shi yin takara saboda wai shi ba ɗan ƙasa ba ne duk da cewa ya taɓa kasancewa mamba a majalisar haɗin kai a shekarar 2010 amurka na cikin damuwa matuka ganin yadda aka hana wannan ɗan rohingya yin takara kuma idanunta na kan wannan batu bayanai na nuni da cewa kusan duk musulmai a bama an hana su yin takara kuma har yanzu hukumomi ba su bayyana ƙa'idojin da ba su cika ba na zama 'yan ƙasa in zaka jam'iyyun ba su da damar su maye guraben 'yan takararsu wanda hakan zai zamanto koma baya ga ƙananan jam'iyyu wannan zaɓe na da matuƙar mahimmanci ga al'ummar bama da kuma makomar ƙasar sai dai akwai damuwa kan wani sashin kundin tsarin mulkin ƙasar da ya baiwa sojoji kashi 25 daga cikin 100 a kujerun majalisar ƙasar da kuma hana wasu tsayawa takara ɗaukar wannan mataki ta hanyar nuna wariya zai kawar da ƙwarin gwiwar da al'ummar ƙasar ke da shi da na ƙasashen duniya kan hancin wannan zaɓe muna kira ga hukumomin bama da su himmatu wajen gudanar da wannan zaɓe ta hanyar sahihiya su kuma tabbatar cewa zaben ya ce da kasar gaba wannan shine sharhin murya amurka da ke bayyana manufofin gwamnatin kasar to mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara a takaice. shugaban amurka barack obama da takwaransa na kasar china xi jinping sun amince cewa babu wata gwamnati a tsakanin su da za ta goyi bayan kutse ta hanyar intanet da gangan da nufin satar fasaha ko sirrin harkokin kasuwancin wani batu da ya sa ake samun rashin jituwa tsakanin kasashen Papa Roma Francis ya yi jawabi ga shugabannin kasashen duniya a calkutan Majalisar Ɗinkin Duniya da ke birnin New York yau Juma'a tare da yin kira da ɗauki matakan ƙasa da ƙasa da nufin shawo kan matsalar sauyin yanayi da talauci da kuma taimakawa 'yan gudun hijira da suke ƙauracewa tashe-tashen hankali a ƙasashensu. To madalla, da takaitattun labaran kuma kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai gobe da ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. ciki ko har da shirin na na'abar ya na ibrahim alfahamid yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman grace alheri abdu da tsayan gabatarwa da daniel brown da ya bada umarni da injiniyan mu na wannan lokaci wato nelson ni ladan ibrahim ayawa ke cewa sai an ji ku. This program has come to you from the Voice of America, Washington.